العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على هذا الحبيب الذي في مضه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي هذا أبو القاسم المختار من مضر هذا أجل عباد الله كلهم هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا سبحان من خصه بالفضل والكرم هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم أغر عليه للنبوة خاتم من نور من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته barakatuhu muna wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya ƙaddarci haɗuwar mu a wannan bagire mai albarka ba don komai ba sai don taya ƙaunar mu gagaruman ni'ima da ta samu na aure a lokacin da samari suka ƙara tsada aure ya ƙara wuya so ban haɗi suna ba Allah shi kawo kasuwa Allah muke roƙo ya sanya albarka a wannan auren nasu kuma Allah ya amintar da su ya zaunar da su lafiya Allah ya wanzar da I love you ratata ratata da I love you kwashala kwashala da I love dindindin har cikin aljanna malama hawa'u kamar yadda kike gani an tara 'yan uwa da abokan arziki da iyaye da yanne ba don komai ba sai don taya ki murna ta wannan ni'ima da kika samu gagaruma na aure dukkaninsu a nan sun taru ne domin su taya ki murna wannan ba ƙaramin nasara ba ce a rayuwa ki samu 'yan uwa da iyaye da kanne da abokan arziki su zo su shiga cikin lalura ki dumu-dumu wannan ba ƙaramin falala ba ne ba ƙaramin nasara ba ne allah ya saka musu da alkhairi baki ɗaya don haka wa'annan iyaye da kike gani da 'yan uwa da suka taru a nan hawa'u babban abin da suke fata gare ki shine ki zauna ɗakin mijinki lafiya suna miki fatan alkhairi suna miki fatan ki zauna gidan mai gidan ki lafiya ba su son su ji wani labari in ba alkhairi ba babban abin da suke so gare ki shine ki zama mai da'a da biyayya ga mai gidanki gaskiya idan ana surutu karatun gabayi kuma manya ka surutu ba ma yara ba bai dace ba wallahi don haka iyayen da kike gani da ƙawaye duk sun taru ne domin su taya ki murna babban abin da suke so shine ki zauna ɗakin ki lafiya Allah ya amintar da ki ya zaunar da ke lafiya da ke da mai gidanki don haka shawarwarin da zan baki shawarwari ne da 'yan uwa da iyaye da sun baki mijinki yana da haƙoƙa a kanki wa'inda wajibi ne ki tsare wa'innan haƙoƙa idan kina son ki zauna da shi lafiya idan kina son kuma ki haɗu da Allah lafiya Allah ka samu cika da imani idan mace tana son ta gama duniya da lahira ta samu nasara to babu yadda za a yi ta samu wannan nasara wallahi sai ta yi aure aure yana daga cikin hanyoyin da ke sa mace ta samu nasara duniya da lahira aure shine ke sa mace ta samu natsuwa Shi ne ke sa mace iyayenta su yi alfahari da ita ‘ya'yanta su yi alfahari da ita unguwarsu a yi alfahari da ita ‘yan uwanta su yi alfahari da ita daga ƙarshe kuma ta samu yardan Allah ta shige aljanna Allah ka ba mu aljanna amma wannan zamani ana samun matsaloli da yawa wai yarinya ta kai munzalin ta yi aure amma sai a kawo wasu sharuɗa waɗanda ba na shari'a ba ne yarinya ta samu mutumin kirki yana iya rike ta yana da sana'ar da zai iya rike ta kuma an yarda mutumin kirki ne iyayensa mutanen kirki ne amma sai a kawo wani sharaɗi wanda ba na shari'a ba ne a ce sai ta ƙare nosin ko a ce sai ta ƙare digiri wannan ba laifi ba ne ta yi nosin ba laifi ba ne ta yi medicine ba laifi ba ne ta yi midwife ba laifi ba ne amma menene asalin dalili shine ta yi aure wannan shine abin da shari'a ta zo da shi idan kika auri namiji idan yana da ra'ayi ki karatun boko ba laifi ba ne sai ki je ki amma ki sani idan kika kuskura kika ki yin aure sanadiyar karatun boko wallahi sai ke da na sani yanzu ku tambayi aisha ko sauran masu aiki a asibitin ku je specialist ku je duk asibitin da za ku je ga mata nan suna son su yi auren amma auren kuma ya gagara me yasa saboda yanzu su wanda suke so ya aure su ba su baya son su sun masa tsufa wayanda ke so su aure su kuma ba su son su su ma sun musa tsufa daga nan in babu tsoron Allah babu imani sai a shiga wani hali Allah ka tsare al'umman mu don haka ya ku yan uwa da iyaye wallahi tallahi babu abun da ke sa mace ta zauna lafiya in ba gidan miji ba wallahi ki yi aikin ki kare ba za ki samu natsuwa ba akwai ga sunan da yawa suna da salari mai karfi suna da salari mai girma amma kuma babu mata sai ki ga natsuwar ta gagara ba a samun natsuwa wallahi sai ɗakin miji Allah ka azirta mata da mazaje na gari abu na gaba shine matsalolin da muke fama da su shine a rasa aurar da yarinya ga wanda ya dace don girman Allah ya ku iyayenmu masu albarka idan ke za ke yi aure don girman Allah kakki aure namiji in ba na kirki ba Don girman Allah idan za ki aurar kakki aurar da yarki ko ƙaunarki ga wanda ba mutumin kirki ba ku tambe iyaye da suka yi aure menene rayuwar auren ta kunsa wallahi idan kika rasa miji nagari wallahi ke da jin daɗi sai dai ki jiya a makwabta Allah ka azirta mata da mazaje nagari idan baki samu miji nagari ba to matsaloli za su miki yawa a rayuwa zai wulakanta ki zai wulakanta iyayenki zai zazzage ki wani ma har da duka ɗazun nan ake bani labari akwai yarinyar da aka mata aure da wani bayan an yi auren aka ɗare aka hau jirgi aka yi safiros aka je can ana zama ƙarshe yaron ya je ya sha ƙwaya ta ya yi shaye-shaye na ya dawo ya bata ɗan banzan duka ƙarshe auren kwana hamsin da biyu ya yi aka kai auren ya mutu dan Allah me amfanin auren ni nan da nake gaya muku ba wai ni mahaifi ya zo ya same ni a ɗaya daga cikin shi da nake karatu tsakanin magariba to isha'i yake ce min malam dan Allah ka bani shawara kuma ka taimake ni da addu'a na ce baba me ke faruwa wallahi idanunsa ya da kissan garwashi saboda damuwa da za a ɗauki bp ɗinsa aƙalla zai kai ɗari uku kila zuwa sama saboda damuwa na ce me ke faruwa baba ya ce yarinyarsa aka sako da aka sako ta mijin bai zo ba 'yan uwan ba su zo ba duk wanda ya kamata ya zo ya yi magana ba wanda ya zo na ce to me ya faru aka sako ta sai ya ce ita ɗiyar tashi ta kama mijin nata yana zina da wata cikin bisa gadonta tsakaninku da Allah da mace ta auri wannan ƙazamin da ta zauna ta haɗu da Allah ta shiga aljanna wani ya fi daɗi ya ku iyaye masu albarka don girman Allah masu karamcin shekarun nan wayanda ana tafiya bisa hanya ana dagwas-dagwas ana kwas-kwas wallahi ku tsaya ku karanci duniya duk ki kare dagwas-dagwas dinki ki kare hotunanki ki aza ga social media ki tiktok dinki duk ki kare ki biyo bisa hanya kina wani tumbutsu kina hoto kina yada ma duniya abun da ya kamata ki tsaya ki lura fa duk ki kare gaba namiji guda zaki aura ba za ki auri namiji fiye da ɗaya ba don haka hajiya surutun na ya ishe mu don haka ki tsaya ki natsu duk ki kare ɗagwas ɗagwas ɗinki da duk kwalliyar da za ki da son ɗaukar hankalin maza duk ki ƙare namiji guda za ki aure don haka ya kamata ki tsaya ki karatun ta natsu an yi lokacin da wallahi ba a ma batunki kuma wallahi sai an waye gari ba a ma batunki don haka ki tsaya ki gina rayuwa ki ga inda za ki samun nasara ki tsira duniya ki tsira lahira rayuwar auren da kuke ganinta kina ganin kamar nan ne jin daɗi lallai akwai jin daɗi cikin aure amma da sharaɗin idan ke samu miji na gari wallahi idan baki samu miji na gari ba batun jin daɗin aure duk ki aje shi gehe wai ka wani ya zo yana ruɗuwarki ya yaudare ki yana miki ƙarya wallahi in ba ke ba billahi lazi jin ya kai kamar ya mutu wallahi ƙarya shi ke yi don haka yana da kyau ya ku iyaye ku tsaya ku natsu ku mai da hankali ga rayuwa wa ya kamata ki aura wa ya kamata ki ba amanar rayuwarki yanzu kina da karamcin shekaru kina burge shi kowa ya zo yana cewa yana son ki amma ki tsaya ki yi tunani ki gani shin wanga da zaki aura ya zaman ku zai kasance bayan shekara talatin lokacin da gaba ɗaya ke expire lokacin da gaba ɗaya abun da ke sa a so ki gaba ɗaya babu shi zai mutunta ki ko zai je neman wata ne don haka yana daga cikin abun da ya kamata iyayenmu mata su tsaya su yi nazari a kai allah ka gafarta mana Allah ka azirta mata da mazaje na gari ya Allah kakka hada mutuniyar kirki da wanda ba na kirki ba ya Allah ka hada na kwarai da na kwarai ya Allah ka kare na kwarai daga sharrin mugu wa'anda suka yi aure ya Allah ka zaunar da su lafiya wa'anda ba su yi ba ya Allah ka aurar da su cikin sauki kuma ya Allah ka hada su da mazaje na gari amarya kamar yadda kike gani hol ya cika kuma wanga ba karaman nasara ba ce amarya yanzu ni ina a ce ina iya tara wannan taro ai da sai dai in yi sujudu shukuri in gode ma Allah wannan ba karaman nasara ba ce a samu irin wannan taro sun zo ga lalurar dan adam amarya wa'annan iyayen da kike gani sun zo ne kawai su taya ki murna kuma don ki zauna gidanki wallahi ba su son duk abin da zai sa ya zama na wani labari ne wanda ba na alkhairi ba sun taru a nan ne kawai domin su taya ki su karfafa miki gwiwa ba don komai ba sai don ki zauna ɗakin mijinki Allah ka amintar da ke ya zaunar da ke lafiya tare da mai gida abu na gaba shawarwari na farko haƙƙin miji ga matarsa wajibi ne mace ta kiyaye haƙƙin miji matukar tana son ta zauna ta gama da duniya lahira lahiya Allah ka samu cika da imani abu na farko da malamai suka ambata daga cikin haƙoƙin miji akan matarsa shine an tutsi a hufi ma ya amuruha wajibi ne ga mace amarya ce uwar gida ce ta tsakiyar gida ce ko wacce ce wajibi ne ta yi da'a ga mai gidanta ga dukkan umarnin da mai gidanki ya baki wallahi wajibi ne ke mai da'a matukar umarnin nan ba sabon Allah ba ne matukar umarnin da mai gidanki ya baki ba sabon Allah ba ne to wallahi wajibi na ke mai da'a amarya a kiyaye da wannan idan mai gida ya ba da umarni to ba a sauraron umarnin kowa idan ga umarnin mai gida yanzu bari in baku misali kusan darajar miji a musulunci wa shugaban ƙasar najeriya idan ya bada umarni mijinta ya bada umarni ba abin umarnin shugaban ƙasa umarnin mijinta za a bi saboda girman mi saboda girman miji kai saurara ku je mahaifinta Allah ya ƙara mishi lafiya idan ya bada umarni mijinta ya bada umarni ba abin umarnin baba umarnin mai gida za a bi saboda girman miji a musulunci Allah ka ba da ikon kiyayewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce laukana amuran ahadan an zuda li ahadin la'amartul mar'ata an zuda li zawjiha min izami haqqihi alaiha da zan umarci wani ya wa wani sujada da zan umarci mace ta wa mijinta sujada saboda girman haƙƙin da aga mijinta a kanta mace da zaran an ɗarma miki aure da namiji to gaba ɗaya babu wanda za ki sake saurare duniya da lahira in ba mai gidanki ba don haka amarya a kula da wannan a kiyaye wannan don haka yana da kyau ki sani yana da kyau ki sani duk abin da za ki yi babu wanda ya kamata ki wa da'a ɗari bisa ɗari in ba ba in ba mai gidanki ba wallahi wannan wajibi ne miji idan kika mai da'a kika mai biyayya shi zai sa ki zama 'yan uwan gada suka taru gaba ɗaya su yi alfahari da ki gaba ɗaya wa'annan sun taru ne domin ki wa mijinki biyayya idan mai gidanki ya bada umarni ko da ba ra'ayinki ba ne ya haƙuri yi umarnin mai gidan nan kai ya zama na mai gida ya ba da umarni ke ki ba da umarninki ba a haka nan wallahi duk lokacin da mace bata wa mijinta biyayya ga duk umarnin da ya bata tsakaninku da Allah son ta ƙaruwa zai gare shi ko raguwa zai yi kun sani gaskiya ne Allah ka ba mu ikon kiyayewa don haka amarya mai albarka amaryar mu kaunan muta mai albarka tana da natsuwa da kwanciyar hankali insha Allah muna kyautata mata zato kuma da'an nan ga miji wala ita za ta samu yi alfahari da ke ita za ta sa kuma iyayenki su yi alfahari da ke Allah maɗaukakin sarki ya ba mata ikon biyayya ga mazajensu don haka ya ke amarya duk umarnin da mai gida ya bayar to wajibi na ke masa ɗa'a. domin Allah maɗaukakin sarki haka ya tsara rijalu qawwamuna ala nisa Allah ya ga dama yayi haka Allah ka ba mu ikon kiyayewa abu na gaba shine an tuqirra fil baiti wala ta illa bi iznihi ka mata yanzu kala-kala ne akwai mace mai tsananin kaikan ƙafafu ita kullun yawo ta kai kullun cikin lalura ta kai sai ka ce agwagwa da buje don haka amarya idan kina son mijinki ya zauna da ke lafiya ki zauna ɗakin mijinki kai ya zama na kullun hajiya ki ba surutu kina haya tebul ke wuce wannan girman ki ya wuce nan don haka yana da kyau ki zauna ɗakin mai gidanki kakki fita sai da izinin mai gida idan fita ta kama ba laifi ba ne ki nemi izini ki fita amma Allah cewa yi da matan da suka fi kowa daraja su ne matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce yi wa karna fi kunna kai wata kira'a ma wa kirna fi kunna in an ka karanta wa kirna da an kai amarya gida ba ta hituwa sai dai gawa amma a hafsu sai aka ce wa karna a'a ta zauna gida amma in lalura ta kama kila sai a hita babu laifi don haka yana da kyau ya ku iyaye mu san da wannan amma sai ka gama ce ba ta da aiki sai yawo kullum bisa titi sai ka ce agwagwa da buje don haka amarya ki zauna gidan mijinki idan za ki fita ki nemi izini ba foyuwa information ba kun san akwai mata masu foyuwa information ko wayanda za su ba mijinsu labari to wallahi ni dai ina haɗa ma gobe ƙawata an mata haihuwa canzan na buki don Allah wanga neman izini na taka ko labari taka shi. labari kika ba shi? don haka sai ki nemi izini ranka ya daɗe sai ki samu sunan da ya fi so ki samu suna mai daɗi wanda ya fi so sai ki rinka kiran shi da shi sai ki ce mai ga kina neman izini rana kaza don Allah kina neman izini shi Ba ki dama ki je don Allah ke nemi izini ko ba ki nema ba sai a zauna lafiya amma idan ba haka ba sai ki zo ranar da kike da bukatar ki fita din sai ya hana ki fita kuma daga nan sai a samu matsala don haka amarya a kula da wannan duk abin da zaki ki nemi izinin mai gidanki duk abin da zaki sai ki nemi izinin sa. wannan zai sa ku zauna lafiya abu na gaba shine an tutsi ahu idza da'aha ila ilal firash wajibi ne ga mace ta karba ma kiran mai gidanta idan ya kira ta zuwa ga shimfidarsa wannan kinaya ce iyaye sun san abin da ake nufi to anan ina son in yi wani jan hankali akwai matsaloli da ake ta samu na family planning ƙarya ne family planning mata suna yi ne ko ana sa implanol ko ana allura ana shan magani da sauran method na family planning to amma haka kawai ake yin family planning haka kawai ake yin family planning ba haka kawai ake yin family planning ba sai idan likita ya baki dama ki family planning sannan za ki sannan akwai wadda ko haihuwa ta yi yanayinta ba sai an yi family planning ba akwai wadda ko haihuwa ta yi ba sai an mata amfani da ɗaya daga cikin method na family planning ba to amma matsalar shine wai yarinyar da za a wa aure fa Ba ta taɓa aure ba fa kafin ta ta gidan miji sai a yi mata family planning daga nan wallahi an kashe ta sai a zo a yi ta samun matsala shi mai gidan yana son haihuwa ita kuma an mata family planning gashi organs din ba su taba doka haihuwa ba su taba doka ciki ba ba su taba nasu functioning ba kuma daga nan sai a samu matsala don haka yana da kyau ga iyaye duk yarinyar da wa aure ka a kuskura a yi mata family planning domin ana samun matsala wallahi a ɗaya daga cikin asibitocinmu wata yarinya ta zo idanunta jajawur aka zo me ya faru ita shekara guda ba ta al'ada babu al'ada kuma aka yi fiti test babu ciki kuma mai gidanta ya ce ya rantse da Allah sakin ta zai sai muka tambaye ta me ya faru sai ta ce wallahi kamin a yi aure family planning ta yi wai yanzu saboda ɗaya yahudanci wai wai yarinyar da ba taɓa aure ba wai za a family planning mijinta ya ala mata bala'i ya ce dalilin da ya sa ya rabu da mata ta farko kenan saboda ba ta haihuwa don haka ko ta haihu ko ita ma ta bi waccan kuma daga nan an samu matsala Allah ka gafarta mana don haka ya ku iyayenmu don Allah duk abin da za mu yi mu rinka yin abu bisa tsari mu rinka neman masana suna ba mu shawarwari mu bayyi da kurciya mu ba amfani da ƙurciya muna cutar da kanmu Allah ka gafarta mana don haka amarya wajibi ne ya zama na kewa mai gidan ke da'a da biyayya idan ya kira ki zuwa ga shimfiɗa domin yanzu ana samun wasu ƙawaye wayanda ke ba amarya wata gurguwar shawara billahi ba kaza kaza kaza kaza ke ji samna tana son ta kashe miki aure na Allah ka gafarta mana abu na gaba shine Allah azana li ahadin an yadkhula baitahu illa bi iznihi idan mai gida ya ce da wanci da wanci bai yadda su shiga gida ba to kakki yadda ki ba su izini idan za ki yi baƙi ya zamana kina ba su kina neman izinin mai gida ya san da cewa lallai yau za ki yi baƙi amma idan mai gida ya sa doka ya zamana ga waɗanda baya da izini bai ba da izinin su shiga gidansa ba to kake musu izini su shiga yake amarya babu ruwanki da wai ai wagga tare mun kai huramari tare mun kai sakandiri tare mun kai wasa ƙasa in mai gidanki ya ce ban yadda ta shiga ba shi kenan. wance to do Allah daga yanzu a yi hankuri yanzu dai ni na ya aure kuma mai gidana bai yadda ki taho ba don haka ni dai abokantakan mu tana nan lahiya lau amma tun da mai gidana bai yadda ba ni ba zan aikata abin da mai gidana bai yadda da shi ba an zauna lahiya ko ba a zauna lahiya ba saboda ana samun matsala cikin mata akwai bokaye cikin mata akwai waɗanda ba su son ki aure cikin su kila akwai wadda haushi taka ji ke aure don haka yana da kyau amarya ki lura da wannan Allah ka bada ikon kiyayewa abu na gaba shine Allah ta suma sauma taqawwu'in wa zawjuha hadirun illa bi iznihi don girman Allah ku ban mana surutu don haka abu na gaba shine kada mace ta yi azumin nafila sai da izinin mai gida wannan yana nuna muna daraja da falala na mai gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ta yi azumi idan bawa namiji ko mace ya yi azumin nafila sau guda azumin nafila sau ɗaya za a nisanta shi daga wuta tsawon tafiya shekara saba'in Allah ka ba mu aljanna Allah ka samu zama masu yin azumin nafila yanzu ga, sanyi nan za sauki ko ya ku iyaye mu yawaita azumin nafila akwai lada mai yawa a cikin azumin nafila to amma wagga falalar aka ce bai halatta mace ta yi azumin na nafila ba sai idan mai gidanta ya yi ya yadda me yasa saboda kawai a nuna miki darajar miji ga matarsa hajiya ke kusa barin ɗakin ga don haka yana da kyau mu lura mai gida yana da daraja yana da kima wadda Allah maɗaukakin sarki ya bashi azumin nafila ba a yadda mace ta yi ba sai idan mai gida ya yadda to ballantana mai gida ya ce ki ki Allah ka ba mu ikon kiyayewa abu na gaba da yake cikin haƙoƙin miji akan matarsa shine Allah tunfik min malihi illa bi iznihi don Allah masu surutu su yi hankuri don girman Allah kada ta ciyar da dukiyar mai gida sai da izininsa kun dai san yanzu najeriya ta ƙara wahala ko komi ya ƙara tsada don haka yana da kyau idan mace za ta ciyar da dukiyar mai gidanta ta sanar da shi ta yi mi ta sanar da shi saboda mi barka da zuwa ga uwayenmu nan sun taho don haka yanzu in ba a yi shiru don mu muna ɗaya to ga uwaye nan sun taho don haka yana da kyau duk lokacin da za ki ciyar kakki ciyar sai idan mi idan mai gidanki ya sani Allah ka ba mu ikon kiyayewa kai ya zama na ya ta ya kaso ya yi dan provision ɗine na wata guda ko da yaka an karo a sati biyu ko sati uku ki ce mai babu kaza babu kaza to lai ana samun matsala ko ba haka ba don haka a kula da wannan Allah ka ba mu ikon kiyayewa abu na gaba shine a samu al-ihtiramuz zawj a samu girmama mai gida ya zama na kina girmama mai gida amarya al-ihtiramu zaud wajibi ne ga mace ta girmama mai gidanta fiye da kowa a rayuwa dole ne sai ke girmama mai gidanki girmama mai gida yana daga cikin abun da ke sa ya ƙara ƙaunarki ya san lalle kina girmama shi kina mutunta shi amma idan mai gida zai dawo ya yi sallama ki ƙyale shi kun san akwai wadda ita goganya ta ba ta ansa sallaman mai gida sai mai gidan ya dawo ya yi sallama ta kyale shi ya isko ta ya ce wance ta ce na amshin ba gana shi ba to to haɗe ka haka son in yi hala ina batun girmamawa anan babu girmamawa wallahi wani dattijo ni gani da bakin rima rediyo sai da ya kawo bakin titi bai san inda yake ba aka tsare shi dattijo da hurhura me ya faru da tijo ya ce wallahi ce ne ya yo yana zuwa ya kai ma ita Hajiya da ɗan tarkacen da nama da ɗan alayyahun da ɗan tattasan gaba ɗaya an kawatso mai abinai don Allah ina batun girmamawa idan ba ki girmama mai gidanki wallahi bai son ki son ki raguwa zai yi a cikin zuciyarsa don haka wajibi ne ki zama na kina girmama mai gidanki daga cikin girmama mai gida wajibi ne ki girmama iyayensa wajibi ne ki girmama 'yan uwansa da danginsa da duk wanda mai gidan ki yake girmamawa amma yanzu wai akwai matan zamani wai wai idan miji ya zo sai sun hada mai examination wai sai an hada bincikawa in bai da ulcer da typhoid wai ulcer uba na yana nan typhoid uwa tai. yi wai wai ni kamar Allah ya tsaran ba tare da typhoid zanzama ba wai uwan miji ita a typhoid Allah ka shirya da al'ummar mu don haka yana da kyau ya ku iyaye mu zama masu girmama mazajenmu girmama miji shi zai sa ya ƙara ƙaunarki shi zai sa ya je yana son ki shi zai sa ya miki adalci amma idan ba kya girmama mai gidanki wallahi ke ba zai girmama ki ba amarya a kula da wannan mai gida yana da daraja a girmama shi Allah ka bada ikon kiyayewa abu na gaba shine ashkuru ala ihsani zauj godiya bisa kyautatawar mai gida don Allah ku yi shiru iyayenmu masu albarka don Allah don haka yana da kyau ku yi shiru don Allah ku yi shiru wai ba na ga an raba ta kawe ba duk inda ka ji surutu masu zuwa walima don ta kawe na kila don haka yana da kyau amarya a samu a shukuru ala ihsanin zauj amarya duk abin da mai gida ya miki ki gode masa duk abin da ya kawo ki masa addu'a da fatan alkhairi duk abin da ya kawo miki ki ansa hannu bibbiu ki mai addu'a wane sai ki samu sunan da ya fi so ki ce my darling ko my sweetheart ko my kaza yadda dai kuka faɗi din nan don haka sai ki samu sunan da ya fi so sai ki mai addu'a wani yadda kake ta kokari da mu Allah ya saka maka da alkhairi ina roƙon Allah Allah ya haɗa mata na gari da miji na gari irinka sai ki ji ɗaya ya zo da kai yau dai tsarguwa da ya wallahi ji daɗi ko bai jiya ba wallahi ya ji daɗi don haka amarya a lura da ashukuru ala ihsanin zauj Allah ka da ikon kiyayewa abu na gaba Shi ne an taquma bi khidmatihi wa khidmati auladihi amarya ki tsayu da wa mai gidanki hidima ki tsayu da wa 'ya'yansa hidima wannan lada za ki samu mace idan tana gidan miji duk abin da ta aikata lada za ta samu idan mai gida ya shigo ya yi sallama ta ansa lada za a rubuta mata idan ta kwanta tana bacci lada za a rubuta mata idan ta tashi ta yi miƙa ta ce alhamdulillahi lazi ahyana ba da ma na wa ilaihin nushuru lada za a rubuta mata idan ta je ta haɗa breakfast lada za a bata ta gyara simfiɗa lada za a bata ta gyara pulo, lada za a bata ta yi mofin na tiles lada ta yi wanke-wanke lada mai gida ya shigo ta ce mai gida ya ce na'am i love you lada ta rungumi mai gida lada ta yi mai wanka lada ta shafa mai basilin lada duk abin da ta yi a gidanta lada za a bata don haka babu hasara a cikin zaman gidan miji babu hasara a gidan aure hasara na can gidan da ba na aure ba Allah ka tsare mu don haka idan kina son ki samu nasara a rayuwa wallahi ki je zuwa aure ba ki tsaya bisa hanya kina wani tumbucin baki ba duk ki ƙara tumbucin baki namiji guda za ki aure Allah ya sa duk sakkwato mazan sakkwato ke suka so amma dai namiji guda za ki aure Allah ka gafarta mana don haka aure shi ke sa mace ta samu nasara don Allah kuna damu amarya tana sauraron wa'azi wai mika damun kuwai. Allah dai aurar da ku don haka yana da kyau ku lura kwarai da gaske babu abun da ke sa mace ta samu lada kamar ɗakin mijinta don haka amarya idan aka je gidan miji hidima ake wa mai gida duk abun da ya kamata a wa mai gida a mai sai ɗan yaro a kula da shi wannan wajibi ne ga amarya Allah ka bada ikon kiyayewa abu na gaba shine a samu almada ki rinka zugugu ta mai gida ki rinka ba mai gida wata ran ɗaya sai jike ce mhm sai ce amarya lahiya haba kai ko Allah na tuba duk 2023 wacce ta ta yi sa'an miji na gari irin ka sai dai ki ji ya doni kai ke dai ganin ki amarya dai wallahi yau tsarguwa ta ya dai ji daɗi billahi lazi don haka amarya a samu almada ki rinka zugugu ta mai gidanki ki rinka kamba mashi ki rinka yabon shi idan zai fita kika mai kwalliya sai ki girgiza ka ya ce amarya lahiya ta ce a ah, ha ba kai ko baka ganka ba wanga kyawu da kai ni dai Allah ma shi tsare min dai kai ka wata ta kwace min kai wanga kyawu da kai haka don Allah zai ji daɗi ko ba zai jiya ba Allah ka bada ikon kiyayewa abu na gaba shine addu'a lahu ki rinkawa mai gidanki addu'a ki rinkawa mai gidanki addu'a idan mai gidanki zai fita ki raka shi ki mai addu'a hajiya kina ɗauke ma amarya hankali bari mai mata wa'azi don haka ki rinka wa mai gidanki addu'a a bayyane da ɓoye idan zai fita ki raka shi ki mai addu'a mai gidana Allah shi tsare min kai Allah shi kai ka lahiya Allah ya azurta ka da halal Allah ya kare ka da sharrin makiya da mahassada Allah shi kai min kai lahiya shi dawo min da kai lahiya lada za ki samu amarya a kula da wannan idan ya hita kika yi nafila ki mai addu'a Allah ka tsare min mijina Allah ka bashi kariya Allah ka azurta shi Allah ka wadata shi Allah ka bashi kariya ka tsare min mijina sai a zauna lafiya abu na gaba amarya a samu kalimatul hub kalmomi na kauna da soyayya to yanzu kalmomi na soyayya da kauna suna tsayawa ne a whatsapp suna tsayawa ne a chatting da an yi aure kuma sai ka nemi kalmomin gaba ɗaya ka rasa don haka amarya yanzu idan aka tashi idan aka yi aure abinda ake so a samu soyayya ta ƙara yi nisa ba ta rage ba amma i love you duk tana tsayawa ne kafin a yi aure don haka amarya a samu kalimatul hub kalmomi na ƙauna da soyayya kai ne zinarin zuciyar farin ciki na irin ke ni sani dai a samu kalmomi masu kyau masu kaza waɗanda suke nuna ƙauna da soyayya Allah ka bada ikon aikatawa abu na gaba ya ke amarya shine a samu na bi ta'amin zauj lura da abincin mai gida lura da abincin mi wallahi ku tashi ku koyi abinci wai yanzu sai kaga yarinya tana wai gurin wai ta iya abinci da an ce mata mi ta iya wai shinkafa da wake da dafa indomi wai indomi ta iya dahuwa ko jariri bai dafa indomi wai wata da an ka ce wallahi ni kan na iya abinci ki iya wai miyar bakko don Allah ni aka yi da miyar bakko al'itina ubi tsami saut a lura da abincin mai gida bai da kyau yanzu mace a ce ta yi abinci mijinta bai ji daɗin abinci ba ya kamata idan za ki abinci ga mai gida ki ba shi kulawa ta musamman yanzu dai ga magi na iri daban-daban da masu amfani da masu cutarwa duk ga sunan dai da yawa akwai mi akwai Mr. Tip akwai Dangote ko akwai wani magi shi suna ne dole miya ta yi daɗi shi shi a sunan magin dole ma sai miya ta yi daɗi amma yanzu zan ban takaici wai sai kaga an yi aure an ba amarya dama ta yi abinci sai a kawo miya ita ba da kwakwa ba ita ba ɗanya ba ta zama kasari don haka amarya a kula da abincin mai gida kuma idan an ka taho rabon nama a fara ɗiban ma mai gida ka a samai kai da ƙawahun kaza ka a samai kai da ƙawahu ko hihike Allah ka wadda hihike inda adda daɗin nan ke san wurin nan can kika samu mai gida sannan duk wanda za a ba irin ƙawayen amarya in sun kato sai ki ba su hihike da kai da ƙawahu haka nan aka yi amma mai gida shi a bashi Allah ka ba da ikon kiyayewa abu na gaba ya ke amarya shine sirrin mai gida ba a yadda kowa ya sani ba sirrin mai gida ba a yadda kowa ya sani ba don wai ka a taho tun da sai ana lalaba kanki amarya jiya da daddare min faru ina ruwanki da abin da ya faru hukar Allah amarya sirrin mai gida ba a yadda kowa ya sani ba Allah ka bada ikon kiyayewa don haka yana da kyau ya ku iyaye masu albarka kamar yadda muka taro a nan muwa amarya addu'a a yi addu'a ga amarya Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da ita lafiya